Bitrus ta biyu Sura uku ’Yan uwa waɗanda nake kauna, wannan ita ce wasika ta biyu zuwa gare ku, a cikin dukansu biyu kuwa ina tuna muku da waɗannan abubuwa, domin in zuga ku ku yi tunani mai tsafta a zuciyarku. Ina so kuma ku tuna da abubuwan da annabawa masu tsarki na da suka faɗa. da kuma umarnin da Ubangiji Mai Ceto ya faɗa ta bakin manzannin da ya aiko wurinku. Da farko dai, ku gane da waɗannan cewa a ƙarshen zamani masu ba'a za su fito suna yin muku ba'a, suna kuma bin muguwar sha'awar jikinsu. Za su ce, Ashe, ba Yesu ya yi muku alkawari cewa zai sake dawowa ba? To, ina yake, kakanninmu sun bar duniya tuntuni, amma dukan kome ya ci gaba da sakewa tun farkon halitta. Masu faɗin haka dai, da gangan suke kin kula da cewa ta wurin kalmar Allah ne, a da sama da kasa suka kasance, daga ruwa ne aka siffanta kasa, kasa kuwa ta kasance da ruwa kewaye da ita. ta wurin ruwa ne kuwa aka hallaka duniya ta wancan zamani, lokacin da babban ruwa ya zo ya sha kanta, ta wurin kalmar nan kuwa sama da kasa waɗanda suke a nan yanzu, suna jira a hallaka su da wuta, Allah ya ajiye su har zuwa ranar da za a yi wa marasa halin Allah hukunci a hallaka su, amma ya ku uwa waɗanda nake kauna. Abu ɗaya wanda ba na so ku manta da shi shi ne, kwana ɗaya a wurin Ubangiji kamar shekara dubu yake, shekaru dubu kuwa kuma kamar kwana ɗaya ne. Waɗansu suna cewa, Ubangiji yana jan jiki game da cika alkawarinsa, ai, ba haka ba ne, hakuri yake yi da ku, ba ya so wani ya hallaka, sai dai kowa ya zo ya tuba. amma hakika ranar Ubangiji za ta zo kamar ɓarawo, ba labari, a lokacin ne sararin sama zai ɓace da kara mai karfi, dukan abubuwan da aka ɗauka aka yi sama da kasa da su za su kone, su hallaka, duniya da dukan abin da yake a cikinta za su ɓace, tun da yake dukan abubuwan nan za a hallaka su haka. wani irin mutane ya kamata ku kasance, sai ku yi rayuwa mai tsarki, mai hali irin na Allah, yayin da kuke marmarin zuwan ranar Allah, har kuna kokari ku sa ranar nan ta zo da sauri, wato, ranar da za a kunna wa samai wuta, kuma dukan abubuwan da aka ɗauka aka yi sama da kasa da su, za su narke cikin zafin wuta. amma bisa ga alkawarin Allah, mu muna marmarin sabon sammai da sabuwar kasa, inda adalci zai kasance kullum, saboda haka, ’yan uwa waɗanda nake kauna, da yake kuna marmarin zuwan ranar, sai ku yi iyakacin kokarinku, ku yi zamanku a gaban Allah ba tare da wani abin zargi ko taɓo ba, ku yi zama a gabansa da salama. ku tuna cewa dalilin da ya sa Ubangijinmu yake hakuri ne domin mutane su sami ceto, haka ma ɗan uwanmu Bulus wanda muke kauna ya riga ya rubuta muku bisa ga hikimar da Allah ya bashi, kullum yana magana a kan irin waɗannan abubuwa a cikin dukan wasikunsa, a cikin wasikunsa kuwa. akwai waɗansu abubuwa da suke da wuyar ganewa, waɗanda waɗansu mutane masu rashin ganewa marasa ƙarfi cikin ban gaskiya suke juya ma'anarsu, haka ma suke yi da sauran rubutattun kalmomin Allah, ai, suna jawo wa kansu hallaka ne. Saboda haka, ya ku uwa waɗanda nake kauna, da yake kun riga kun san da waɗannan. sai ku lura domin kada koyarwar karya ta masu mugunta ta kwashi hankalinku, har ku faɗi daga tabbatacciyar tsayawarku, a maimakon haka sai ku yi ta yin girma cikin alherin Ubangijinmu Yesu almasihu, mai cetonmu, ku kuma karu cikin saninsa kowane lokaci, ɗaukaka ta tabbata a gare shi, a yanzu da kuma har abada. Amin.